hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da hudu ga watan agusta shekarar miladiya ta 2016 wannan shine majalisi na uku daga cikin jirangiyar karatukan littafin muktasar al'ulu lil'ali ghaffar wallafan malam muhammad nasiruddin al-albani allah ubangiji ya gafarta mushi asalin littafin al'ulu lil'ali al alimam al-imam shamsuddin abu abdullahi zahabi shine ya rubuta shi don tabbatar da aƙidan musulunci wadda ke bayyana cewa allah ubangiji yana maɗaukakin wuri ne wannan littafi shine malam albani ya ɗauke shi ya rairaye shi tare da takhrijin hadisansa shine ake kira da suna muktasar al'ulu lil ali al-ghaffar Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi gaba su idan jama'a masu bin wannan karatu za su iya tunawa kafin mu tafi dogon hutu da muka yi tun kafin azumi tun a cikin watan sha'aban wanda muka yi fatar mu dawo da zaran an yi sallah karama amma Allah cikin sa bai kaddara haka ba saboda tafiye-tafiye da na dinga yi bayan sallah din sai a yau gashi cikin watan zulka'ada Allah ubangiji ya ba mu damar dawowa wa mata sha'una illa an yasha Allah rabbul alami jama'a ba su iya tuna cewa a kasusuwa da muka yi guda biyu mun tattauna mas'aloli ne game da mukaddima wannan karatu mun tike a kan taƙaita tarihin al'imamu abu abdullah shamsuddin zahabi allah ubangiji ya gafata mishi a wannan darasi na yau muna fata mai ƙoƙarin takaita har ila yau tarihin malam muhammad nasiruddin al-albani allah ubangiji ya ji kanshi da gafara kamar yadda ka ji wannan suna sunan shi kenan muhammad ibnu sheikh nuh ibnu adam al-albani mutumin ƙasa albaniya albaniya a yanzu ƙasa ce a gabashin turai ɗaya daga cikin ƙasashen da suka wargaje daga tarayyar rasha tsohuwar tarayyar rasha ta ussr ƙasa ce daga cikin ƙasashen da musulunci ya shige su da wurwuri tun ainihin a karnukan farko na musulunci malam muhammad nasiruddin albani an haife shi hijira na da shekara 1333 daidai da shekarar miladiya ta 1914 shekara ta 1914 haka ya zo a cikin tarihinsa sannan mal albani ya taso ne aslan a garin ainihin wato tirana ko garin da aka fi da suna shikoda wanda shine babban birnin ƙasa albaniya ƙasarsu tun yana yaro ɗan ƙarami bai kai shekara goma ba mahaifinsa ya yi ƙaura da dukkanin iyalan gidansa ya dawo ƙasar dimashku sham a lokacin da ƙasa albaniya ta samu kanta a cikin rudani na siyasa sarakunan da ke mulkin ƙasa a lokacin suna ƙoƙarin su ƙaƙaba wa mutanen ƙasa al'adu da manhajin rayuwa irin na turawa wanda ta kai ma an kafa doka an hana mata sanya niƙabi da safan hannu da safan kafa an hana su sanya dogayen hijabai an kafa doka an hana yin makarantu na addinin musulunci an sa wa malamai masu karantarwa takunkumi da masu huɗuba. abubuwa da irin waɗanda aka yi a shekarun baya ƙasar turkiya da makamantansu a lokacin sai wannan bawan allah ya ga dacewar ya fi mishi sauƙi ya gudu da addininsa da iyalansa musamman saboda tunanin mustaƙabalin 'ya'yansa da aka ya gudu da su ya dawo ƙasar dimashku sham a nan suka taso a nan suka rayu a nan ne ƙasar dimashku sham malam albani muhammad nasiru dini ya fara koyon karatukan shi na addini ya koyi karatuka a gun mahaifinsa tun farko a hannun mahaifinsa ya soke alkur'ani kuma ya haddace shi sannan ya karatuka na lugar arabiya da fiƙihun ainihin hanafiya domin baban shi malami ne mujtahidi a fiƙihun hanafiya a wurin shi ya karatuka na ainihin wannan mazhabi da karatukan lugar arabiya da tajwidin alkur'ani da nahau da sarfu da makamantansu akwai wani mashahurin malami wanda malam albani ya duka da yawa a gurin shi shine malam muhammad sa'id albaharani albarhati malam muhammad sa'id albarhati wannan malami ƙwararren malami ne jama'a a fikihun hanafiya sannan masanin fannoni da dama na ilmomin musulunci malam albani ya ka a shi malam albani muhammad nasiruddin bai samu halin shiga makarantu irin na zamani ba waɗanda ake yi primary secondary jami'a da sauran makamantansu saboda baban shi a lokacin yana da matukar kyama na irin wannan karatu ba don komai ba sai don kallon irin ɗabi'ar da ke faruwa ga waɗanda suka yi wannan karatun na lalacewar tarbiyya da lalacewar tunani kamar yadda mu a nan ƙasan ka kalli 'yan boko musamman ɗabaka ta farko ta 'yan boko sun samu kansu a wannan hadar saboda ana shiga makarantun ne ba tare da cikakkiyar tarbiyya ta addini da aka koyo ba sannan malaman turawa ne da 'yan tsakin turawa waɗanda turawa suka koya musu munanan aƙidu da ra'ayoyi su ne suke yada su ga mutane da aka ka kalla da kyau farko-farkon 'yan bokon najeriya musulmansu da kafiransu dukansu ba su da tunanin addini wannan abu ne sananne ga dukkanin wanda ya san 'yan boko wannan kyamar ta sanya sai baban ya ƙi kai shi makaranta da ka duk karatukan shi na addini ya yi su ne a karatun zaure na ba ni baƙi in ba ka fasara daki-daki to kaga mutanen da suke cewa albani ba shi da malami waɗannan mutane ne ko dai ya zama jahilai ne tan tantagarya ba su san abin da suke faɗa ba ko kuma mahaukata ne na ce mahaukata na nufin wanda a cikin kwakwalwarsu akwai wani rudani don in dai ka san abin da ake kira da suna ilimi to ya kamata ka san ilimi a ka'idar shi baya yiwuwa a same shi sai an koya innamal ilmu bit ta'allum to ya za a yi mutumin da ke da irin wannan ilimin da albani yake da shi ka ce bai da malami in zai yiwu a samu haka a ce mutum ya yi irin ilimin da albani ke da shi kuma bai da malami to zai yi a cikin mu nan a samu wanda ba uwa ce ta haife shi ba ke a ga mutum ka ce ka ga wani ba fa haihuwar shi aka yi ba zai yi a samu irin wannan mutumin zama ko zai yi ka ga mutum da kuɗi kamar dangwata misali a ce kuma bai da sana'a a ce duk wanda shi kake ne bai da sana'a ba ta ina ya same su to jama'a wannan kwatancin ku kalle shi da kyau kuna ga zai yi a ce ga wani mutum wanda ba uwa ce ta haife shi ba nomawa aka yi a gona aka aka je aka girbo shi ko kuma da ana ruwa ne ya faɗo ko kuma zuwa ga aka saka komi a cikin ruwa ana su aka kamo shi ɗan ruwa ne kenan ko kuma a ce ga wani mutum mai tsabara giyan arziki a ce kuma bayi da sana'a shin sana'an nan ta halas ce ko ba ta halas ba a ce dai kwata-kwata bai da sana'a to in zai yi a samaka zai yi a gazgata cewa mutum mai ilimi irin na malam albani nasiruddin mutum mai injazat irin nashi to ta yiwu a ce bai da malami to kaga wannan jahilci ke kawo ka ɗayan kuma shine rashin sani ba su san shi ba ba su san tarihin shi ba kuma suna da hasadan min indi fusihim suna da hasada da kyama da kiyayya da aka suka rufa ido suka ce ba shi da malami of course dole mu gasgata cewa babu shakka malam albani karatukan da ya yi nashi da kanshi sun fi wanda ya koya a gun malamai wannan ko ba sababa bane a duniyar ilimi Allah yana mutane fatahi da yawa a cikin abubuwa jama'a kuma shi ne wannan magana da ya shahara da ita karin manta fa yayi abin da ake cewa PhD PhD kuma ilimi ne na koyi da kanka kowa ya san wannan din da aka yi PhD alhamdulillah ba ya cika baki mun mun yi mun ga yadda yake shi ilimi ne na koyi da kanka abin da suke kyamata albani da shi to su ma suna da irin wannan shaida ta ilimin su shaida ma aka ba su cewa sun yi irin wannan ilimin ilimin koyi da kanka duk wanda yake da phd na ba mu kabalance shi da kanshi ya koya in kuma ko wanda zai ce phd zuwa ya bude yadda ake bude risala a gaban malami ana bi layi layi ana biyawa har ya iya ya zo ya kawo wannan bayanin da aka phd ma ilimin koyi da kanka ne kuma shi ake takama da shi yanzu a duniya ilimi abin mamaki amma kuma wani malami ya yi karatu na koyi da kanka tasliman jadaliyan ko ku masu irin wancan kun zo kuna zage shi ramatni bi da'i hake nan wan sallat suna zagin shi da abin da ya kamata su a zage su da shi don su zuwa suka yi makaranta suka yi rijista suka biya kuɗi ko aka ba su scholarship suka ce mun zo mu koyi karatu na koyi da kanka shine lazimin aikinsu shi ku dube wannan ba ya samu kanshi ne a wani yanayi wanda ya tirsasa mishi ya koyi da kanshi bayan yana da usul na koyon karatu babu shakka ya zauna a maktaba ya yi bincike sama da shekara 60 kuma an ga tasirin binciken shi a ilimi babu shakka ya yi wannan wannan kuma in an aiwata shi da wannan to za a aibata tun malaman farko da wannan tun daga su abdurrahman dan mahadi su imamu ahmad nan kurkusa su ibnu taimiyya su zahabi su ibnu qayyim nan kurkusa su siyuti su shaukani duk waɗannan malaman a tarihin su jama'a kowannen su yayi ilimi na koyi da kanka na nazari da in ka aibata albani saboda bincike da ya dinga yi to lazima haka ka haɗo har da waɗannan malaman da haka jama'a wawan yana magana bai sa da za a ba shi ba wawa ko gabo tari in yana magana kuma yana fuskantar duniya bai samu sa da za a bashi ba kuma bari mu ɗauki misali jama'a nan nan kusa wannan wawan da ke wannan magana uban shi ai malami ne malami shahararre a ƙasar nan Allah gafarta mishi shi ma ya ilimin koyi da kanka da ka a gidansu ma akwai wannan jama'a ku kalla ku gani sayyidina ali a cikin hadithin bukhari da aka tambaye shi ko ahlul baiti kuna da wani ilimi daban naku na kanku wanda manzan Allah ya keɓance ku da shi mai ya yace ba mu da komai in ban da wannan ƙur'an da ke hannun kowa sai kuma wasu hadisai ya zaro su daga cikin takobinsa ko ya ce aka ga suna bayani ne akan diya da ire-iren su ce sai kuma fahimta da Allah ke baiwa wanda ya ga dama to wannan fahimta shine koyi da kanka ka shiga ka fita ka shiga ka fita Allah ya baka wani tsinkaye ko to mala abakar gumi allah ya gafarta mishi an taɓa bashi kyauta ta duk duniya da ake bayarwa kusa akwai nobel prize na musulunci kyauta da ake ba malamai da suka yi wa addini hidima wanda ake ce mata kyauta sarki faisal a wajen 1987 in ba na manta ba an ba mala abakar gumi ta shi ma albani an ba shi za mu zo mu shi to daga cikin abubuwan da aka lissafa waɗanda su ne dalilan da aka baiwa abakar gumi wannan kyautar Hadda irin fahimta da Allah ya yi mushi baiwa da ita a cikin alkur'ani da sunna aka lissafa wasu nukat daga cikin fahimtocinsa waɗanda wani bai gabace shi a kai ba daga ciki in zan iya tunawa fassara da yawa aya cewa a cikin suratul ankabut cewa wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala ta biya minik. Allah ya ce wa manzan Allah su alaihi wasallama da can baka kasance kana karanta wani abun karatu ba kuma baka rubuta komai da hannun damanka da kana yin haka idan lartabal mubtilun masu kawo barna da ƙoƙarin lalata qur'ani da sun samu abin da su kwakwato akan shi mala bakar kuma da zo nan sai ce wannan ya nuna inda har manzan Allah zai buƙaci zuwa ga rubutu to da hannun dama zai da an ce wala ta khutuhu bi yaminik karkashin haka sai ce to kenan rubutu da hannun hagu makaruhi ne saboda inda manzan Allah zai to da dama zai kun ji wannan jama'a babu wanda ya riga shi wannan fahimtar kuma daidai ce don za ka samu abu da su ƙara mata goyon baya a cikin abubuwa tabbatattu a sunna at-tayammunu fi kulli shay'in da makamantansu ina fata muna biye ya zo cikin sotul muminuna farfar kwarkwanta da Allah yake cewa walaƙad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna anil khalqi ghafil ko ghafil sotul muminun duka malaman da suna fassara sab'a tara'iqa sammai bakwai mala abakar kuma da zo nan sai ya ce ba haka bane ya ce abin da ake mai saba tsara'ika su ne ramukan hanci guda biyu kaji biyu kenan ko ramin baki uku kunne guda biyu biyar farji da dubura bakwai ya ce su ake nufi ya ce saboda didala siyaƙin magana in ka karanta ayoyin baya don ka karanto tun daga inda Allah yake bayani akan halitta walaƙad halakanar insana min sulalatin min tsinin ko sun maja'al makinin sun maja'al na nutufata alaƙatan faja'al na alaƙata faƙalaƙan khalikina sai ce mene sun ma'innakun ba'ar zalika mayyituna la mayyituna ko sun sun mai dakwai mai kyamata tuba suna sai ce wa kada halakana fauka kuma saba a tsara'ika ce duka bayanin waɗannan ne halitta tun daga kan halitta adamu daga ƙasa sannan halitta 'ya'yan shi daga maniyi maniyi zuwa gudan jini gudan jini zuwa tsoka tsoka zuwa ga ƙashi sannan a sanya rai sannan a fito da shi duniya sannan a kashe shi sannan a tashe shi sai kuma allah ya bada bayanin cewa a jikin wannan halitta akwai wasu ƙofofi guda bakwai su ne tara'ik mafitar abubuwa guda bakwai yace su ne waɗannan ƙofofin kuma wanda ya disputin wannan ma'ana ko dai ba daidai ba ce ya yi wani ƙoƙari wajen kawo wa wani fahimta da kuma tadabburin da tabbas in ka kalli siyakin ayoyin ba a gama maganar ba yana da irin waɗannan muwafaka ɗin da yawa na fata mun gane wannan to kuma daman shi ƙur'ani kaman kamar ka ce wato kaman wani crude oil ne wato ɗanyen man fetur ne akwai abubuwa da a cikin shi kamar saniya ne saniya da ake cewa baki da bola ko in ka je kuma hauta haka yanka saniya babu abin da ake yarwa komai da ka sani a jikinta akwai amfanin shi tun daga jinin da ake zubarwa har zuwa kashin da ake cirewa cikin tumbunta har zuwa kofatanta da komai to haka ƙwar'ani yake shi sa Allah yake cewa wa nazzalna kitaba alkitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimina a cikin sautin nahadi ko a takaice jama'a abin da muke so mu tabbatar shine tabbas malamai suna shiga ɗakin bincike su bincike su fita da ilimi wanda duk ya ce wannan ƙarya ne na farko tukuna lazimin ƙarya shi ma za a karya karatun shi za a ce shi ma to ƙarya ne abin da yake faɗa sannan kuma akwai alamar kwakwalwar shi akwai motsi ko dai a miƙa shi ga masu ruƙuya ko kuma a kai shi sakatiri a bincika wanne ne ke damun shi murɗewar jijiya ce ko ko wani aljani ne ke ragargaza kwakwalwar shi lazima wannan kenan sannan sai a fusge digirin da ke hannun shi sai a yaga ko mun gano wannan jama'a da kyau a daina ce mishi dakta ko wani abu makamancin haka ilimi akwai bincike a cikin shi mutum zai koyi asalin usul da ainihin aliyat a koya mushi abubuwan da su ne kayan aikin idan ya iya su Allah ya mushi baiwa sai ya je ya gano abubuwa da yawa da kanshi kamar yadda dukkaninmu mun yarda da a ɗabi'ance cewa za a koya mutum sana'a ko wani aiki ko wata harka daga baya a sallame shi ya je ya iya in ya je zai yi injazin abubuwan da wanda ya koya mushi ma bai iya ba 'ya'ya ne za ka haife su su zama girma su fika wayau da shekaru da ilimi da shahara a duniya a ji labarinsu kai inda ba a ji labarin ka ba sai zama ka sai dai ya makalkale da tarihinsu saboda su ne za a binciki su waye kai kuma ina fata mun gane wannan akwai manyan mutane 'yan siyasa sarakuna masu kuɗi attajirai waɗanda sai a dalilinsa ake jin labarin ƙauyukansu ko a ji labarin danginsu ko a ji labarin 'yan uwansu in ba don su ba babu abin da za a ji labari game da tarihinsu da aka jama'a akwai tasgaro akwai rashin hankali a cikin maganar da waɗannan wawayen na kaduna suke fara cewa wai albani ba shi da malami ku ce dai ba ku san malaman shi ba to wannan kuma kun yi tarafi da jahilci dama a cikin riga jahilci kuke aiki babu wani mamaki ina fata mun gano wannan akwai wannan malami muhammad sa'id albarhatiya daga cikin malaman da suka albani karatuka da dama tun yana yaro bayan da ya gama waɗannan karatuka sai ainihin wato ya fuskanci koyon ilimin hadisi yana yawan halartar majalis da karantarwa wani mutum wanda ainihin yake ya shahara shi ma da karantawa a lokacin shine bahajat albaitar bahajat albaitar wani malami ne mai karantarwa sannan akwai rubuce-rubucen malam muhammad rashid rida a cikin majalatul mana malam albani ya yawaita karanta su wannan sun sa ya karkata kwarai zuwa ga harkar karantar da hadisi da karantarsa malam muhammad nasiru albani ya samu kanshi a halin talauci jama'a da kuncin rayuwa a farkon rayuwar shi bayi da kudi talaka ne yadda kasan da ya gama garin malin domin kamar da ɗaliban shi ma suka ba da labari akwai rubuce-rubucen da ya yi na wasu littafai kamar daga cikin zan iya tunawa silsilar sahiha mujalladi na biyar ba shi da kuɗin takarda da zai siya ya dinga rubutun a ciki duplicating paper wannan da zai rubutun a jiki bayi da kuɗinta ta da haka zuwa yake samu gindin rasit duplicate wanda aka ciccira rasidan da takaddun da aka mammanna a bango na sanarwa ko taro da makamantansu su yake samu sai ya juya bayan ya ta rubutawa ciki a haka da wannan kwafin shi ya bayar za a kai maɗaba'a a buga ɗaliban da suke ba da wannan labarin suka ce har kuka suke yin ga irin talaucin da yake fama da shi talaka ne bayi da kuɗi kuma sana'a shi gyaran agogo ne gyaran agogo da ka sani sana'a shi kenan yakan je ya yi ta kwana biyu sauran kwanaki kuma ya tafi karatu da karantarwa to wai wannan ma saboda ƙauyanci irin na malaman ƙasanmu sai da suka zagi albani da wannan sana'a cewa wai wani mai gyara agogo ne to ku kuma mai sana'a ku ci da addini shine sana'a ku ku je ku an so kuɗi a gun 'yan siyasa da sunan addini ku cinye ku an shi kuɗi a hannun talakawa shi ma da sunan addini shi ma ku cinye wancan kuma an so a masu kuɗi talakawa ko masu taro da sisi su ma sun bayar duka kun haɗa kun cinye ga malami ya da gidan miliyan hamsin ƙungiyar shi ko ba ta da miliyan ɗaya a cikin akaunt ta kuma me sana'a shi ita ce wannan ƙungiyar ce sana'a shi duk da kuma za a zo rediyo da jarida da gidajen uh, abin nan uh, masallatai ana ta roƙon mutane su ba da sadaka za a yi kaza za a yi kaza ku me sana'a ku gara shi da sana'a annabawan Allah ma da sana'a annabin eh, waye sunan shi kafin ta dinnan annabi nuhu ne ko annabi zakariya najjar ne ko kafinta ne akwai annabin da yake kiwo manzan Allah ma ya yi akwai annabin da yake manomi akwai annabawan da suke 'yan kasuwa ne akwai annabawan da suke makera ne shine annabi dawuda ko da Allah ya sauƙaƙa mishi juya ƙarfe to ire-iren waɗannan maganganun jama'a maganganu ne na rashin zurfin tunani da mutane kafin su faɗi su da haka sana'a ba abin aibatawa ba ce daidai ne abin alkhairi ne ka samu sana'a domin manza Allah yana cewa mafi alkhairin halas shine aikin da za ka yi da hannunka da kuma kasuwancin da babu ainihin saban Allah cikin shi ma'ana kai ne tela kai ne kafinta kai ne injiniya mai walda kai ne magini kai ne ainihin mai ɗaukan baro mai ɗaukan dako ma'aikacin gwamnati mai aiki a asibiti duk waɗannan amalin rajuli ne biye da kuma kasuwancin da za ka je ka siyo ka sayar ka siyo ka sayar ka sara ka siyar ba tare da kayi zalunci ba ba tare da ka cirba ba ba tare da ka wa mutane ba ba tare da kayi rantsuwa ba ba tare da kayi abubuwan da suka haramta ba shine bai'un mabrur cinikin da ya barranta daga duk wani abu na haramci wannan alkhairi ne musulmai su kuma lalacewa ne musulmai su zama ba su da sana'a musamman malamai ibn al-jauzi yayi maganganu da yawa akan wannan qadiya a cikin saidul khatir da littafin ainihin talbisu iblis na daga cikin abin da iblis ke riya wa malamai su dauka su sun zama tunda sun zama malamai sai su ci na mutane irin yadda malamai sai aka da aka ce malami to is synonymous to mai san banza a nan kasar is synonymous to mai san banza zaka ji an ce ragon malam to na banza kenan mai arha da mai kogo matan malam ta banza kenan wanda ba sai an biya kuɗi ba saboda dama shakidaddiya ce ina fata an wato su malamai mayin arha ne to wannan filosofi ne na ƙasa Hausa jama'a ina fata mun gane wannan malam albani taso a cikin talauci amma daga baya Allah ya mushi arziki ta hanyar littattafan shi da ya dinga bugawa ana siyarwa ya mutu ya bar kuɗi millions an ce ya bar kuɗi sama da dala miliyan hamsin kuɗaɗen da kawai ya bari tsakankanin kuɗi ajiyayyu da kuma kuɗaɗen da yake bin masu sai da littafai wanda ba su biya shi ba da kaddarori haka ba karamin kuɗi ba ne sannan ya mutu ya bar littafai sai da aka yi littafi jirgi kago sawu biyu jirgin sama kayan jirgin sama jama'a sawu biyu ba karamin kaya ba ne ka je sansanin alhazai ka gani idan jirgin kago ya zo ka ga yawan kayan domin ya yi wasici cewa littafan shi gaba ɗaya ba da su kyauta ga labirarin da abin nan makaranta ainihin wato jami'a islamiyya to da aka cika jirgi kago biyu aka kai wannan jami'a duk wanda ya jami'ar islamiyya da ana bari a shiga a ga littafan amma daga baya ya zama reference collection ne ba a barin kowa ya shiga sai manyan ɗalibai da malai masu bincike ina fata mun gano wannan sannan mala albani ya yaya ɗalibai da yawa manyan ɗalibai wanda yanzu manya-manyan malamai ne a duniya ana ce da su jama'a manyan malamai zakakurai su abu isa al-huwaini su ainihin ali hassan ali abdulhamid al'afari su ainihin wato dr samir ibn aminu zuhairi ga sunan birjik a nan ƙasar ma da ɗaliban shi babban malamin hadifi a ƙasar kano dr ahmad muhammad na biyu ke na daga cikin ɗaliban albani haka babban malami dattijan arziki malam abdul wahabu wanda yake kano shi ma babban malamin hadisi wanda ake lakabi da imamu ahlus sunna wal jama'a Allah ya kara mashi lafiya wannan duka ɗaliban albani ne ɗaliban baki da baki akwai babban malami a garin gusau malam sa'idu mai kwano Allah ya kara mashi lafiya shi ma shi ma yayi karatu a gaban malam albani wannan da bakin shi yake gaya mu cewa ya saurari karatuka a bakin albani a wasu lokuta to akwai su irin waɗannan malami ne da yada alkhairi sanda ya karanta a jami'a islamiyya ya zama misali na irin malami yadda ya kamata malami ya zama aboki uba abokin hira abokin tattaunawa ga ɗaliban shi da haka motar shi daga cikin jami'a in za a je gari cika ta yake da ɗalibai da kaga ana ɗiban 'yan soba ɗin a bakin titi <laughs> ha a sa wani ta gefe haka haka yake cika ta yi obaloni saboda ɗalibai sa so su tafi tare da shi ani ana mai tambaya yana bada fatawa in an fito break aka ce sai zai zauna inda ɗalibai suke zama ya zauna a kasa ɗalibai su kewaye shi yayin da sauran malamai yan gayu kowa na cikin ofishin shi yana shan gahawa yana shan ac yana kallon tv shi ko albani sai zai zauna a filin makaranta cikin ɗalibai ana tattaunawa ana kawo masa'il to kafin shekara uku sai malamai suka fada bihi zar'an saboda ɗaliban kulliyat daban-daban sukan bar lakcocin su zo su jina albani ana ya kulatul hadith sai ka shiga aji za ka laita ba ɗalibai ina suke ce sun tafi kulatul hadith sannan in ba ka haɗa su kana zuwa da ka ja hadisi sai su ce wannan bai inganta ba wa ya faɗa muku su ce mala albani ina fata mun gano wannan jama'a korafi yayi yawa sai aka ga cewa to wannan bari a mushi irin na yusufa annabi yusufa me yasa aka shi gidan yari dan matan gari su zauna lafiya shine aka sallame shi daga aikin dama contract aka bashi da ya expire suka ki mishi renewal shikenan ya koma kasar shi dan dama takura yayi malamin da ke da abin faɗe jama'a in ya zama ma'aikacin gwamnati ai an yi asara da ka ya koma ya ci gaba da ayyukan shi wa ma adarakum cewa inda ya shekara talatin da biyar yana karanta a jami'ar islamiyya wa ma adaraka cewa zai waɗannan ayyukan ba zai iya yin su ba wannan ya daga cikin haɗarin da malamai na musulunci ne suka samu kansu a cikin jama'a saboda mutane sa su samu aikin yi sa san ayi da su sai su je su yi karatu a jami'ar islamiyya a madina a sudan a ina ne sai su dawo sai a ba su aiki a wata jami'a a ƙauye sai a tura mutum kafin hausa wani ƙauye a can jigawa ko wani ƙauye a can kusa da arna a cikin benue sai ka je maimakon ka karanta sunna ka karantar sai kuma aikin ka kawai karanta shirman da yara suka rubuta a project da thesis da gyarawa sai ka kare ka sam ba a maji ka a cikin harkar karanta da addini ba to gara ma wannan wani ma dan sanda yake zuwa ya shiga yarsa abin da zai ba na ce aikin dan sanda ba kyau bane ba amma dai mutumin da ya je jami'a islamiyya ya karanta addini aka sanya resources a kan shi an yi training din shi ne zai karantar da addini ya je ya shiga aikin dan sanda ya kwashe gemu yana tsaye shine DPO ko mai sunan shi inspector tun baya an san cin hanci har yanzu ana rabawa da shi ya iya ba san ran shi ba ne amma saboda kasa akwai wahalar rayuwa in ya zauna a cikin mu ustazai zai mutu ne da yunwa ba za mu ba shi ko sisi ba zai zai koya mana karatu ba ma tunanin ya ci abinci bai ci ba 'ya'yan shi da yaran shi sun ci ba su ci ba babu ruwanmu ba za a bi ce a yanka mashi albashi ba in ma an yanka mai za a danga mashi gori a ce muna baka kuɗi gwamnati da take ba mu kuɗi ta taɓa mana gori mu da muke gwamnati aiki a kwanda gwamnati mashi gorin albashi sai mu ne ma za mu dinga mata gori mu ce sai ta kara a ta da rikici so nawa ake wannan da NUC da NU wace take da suna ku mun sunanta NUT ko NUT NLC ASU wace ce duk ga sunan a jama'atu dakar prejo group so nawa suke tawa da gwamnati kai baya to amma yanzu a masallacin nan da za a ce limamin da ke yake limanci a masallacin nan idan na aikin komai duk wata a bashi dubu hamsin za a ga cewa a gaskiya ya cuce mu wallahi haka za a gani saboda ba mu da hankali jama'a ya koyar ya ma 'ya'yan musulmai karantarwa da hadda alkur'ani ya yi matan musulmai wa'azi da karantarwa kuma duk ba za a bashi kuɗi ba to me zai ci shi kaya zai ci wannan yake sa duk ga nan suka shiga jami'o'i suna karantarwa wanda ba samu ba kuma suka shiga ci da addini tunda ba su da certificate shi kuma karanta addini ba ta shiga cikin halin haƙula'i sai ta koma hannun matasa da 'yan takife da wanda ba su iya ba wanda suka iya kuma ga can suna koyar da wani shirme can na fata mana gano nan jama'a da aka albani koran shi da aka ce wai an yi a jami'ar islamiyya in ma kora ne ko alkhairi ne gare shi alkhairi ne ga duniyar ilimi alkhairi ne ga duniyar musulunci domin da ya kuma ya zauna mashru'insa na takribu sunna bayna dai umma sai ta yin wannan aikin ya ta fita da littafai ya ta fita da ainihin buhus rubutu ta haƙiƙi raddi da makamantansu baya ga wannan mala albani kamar da muka ambata ɗaliban shi a yanzu manyan malamai ne a duniya jama'a suna da rubuce-rubuce suna da ayyukan da suka yi suna da ainihin mashare da makamantansu allah ubangiji ya kara musu lafiya malam albani ya mutu a ainihin wato shekara ta 1420 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam yau kamar shekara 16 kenan a 1999 a watan oktoba biyu ga wata an ba na manta ba a watan oktoba biyu ga watan oktoba 1999 allah ya mishi rasuwa ya shekara 85 a duniya yau da rasuwarsa shekara kamar 17 kenan allah ya gafarta mishi Allah ya kai haske kabarinsa bayan da ya rasu jama'a dama ya ba da wasici cewa da zaran ya rasu a yi marmaza a yi mai jana'iza kar a jira kowa da haka a cikin daren da ya rasu gari bai ba aka mai jana'iza amma duk da haka dubban mutane suka halarci jana'izarsa Allah ya gafarta mishi aka rufe shi a nan kasar ainihin Amman a Amman babban birnin kasar Jordan a nan aka rufe shi kabarin shi yana nan mala albani muhammad nasiruddin yana da littafai dubga dubga jama'a waɗanda yanzu a duniyar musulunci littafan albani su kansu ka'ima ce mai zaman kanta wato ya wuce a saƙa littafan shi a cikin a ce cikin littafan hadisi ko cikin littafan fikiyo a su kansu kamfanin ne mai zaman kansa a labirarin musulunci yanzu za a ce na kutubul albani kamar da ake cewa kutubu shekul islam ibn taimiya kutubu ibn al-qayyim to haka ake ware su kutubul albani saboda tsakanin rubutu da raddi da ta haƙiƙi da ikhtisari yana da littafai sun fi 250 waɗanda ya rubuta akwai mujalladai masu yawa akwai matsakaita akwai juz'ai akwai rasa'il duka akwai akwai littafin da bai fi shafi talatin ba akwai mujalladi kwaya ɗaya akwai mai mujalladi uku akwai masu mujalladai goma sha biyu sha uku da makamantansu daga cikinsu za mu ishara zuwa ga wasunsu akwai a silsilata ma'ana jeren giya guda biyu akwai silsilatul ahadithu sahiha wa shay'in min fiqhiha wa fawaidiha jeren giyar hadisai ingantattu da bayani akan wasu abubuwa daga cikin fiqhu da fa'idojinsu wannan mujalladi goma sha biyu ne kowane mujalladi na ɗauke da hadisai ɗari biyar da aka hadisai dubu shida ne ina fata mun gano wannan akwai kuma usainar ita ce silsilatul ahadithi da'ifa wal mawdu'a wa athari hasayyi fil umma na rumal albani manya iban fari kenan dankali shakushe shakokar mai matsiyata shi kuma jeren giya hadisai masu rauni da na ƙarya da bayani akan mummunan tasirin da suka yi a cikin mutane wannan tafan asalinsu hadisai ne yake takhariji ana bugawa a majalatul manar daga baya ya fara hada su zuwa littafai zuwa littafai har suka zama haka aka dinga fitar da su kaɗan kaɗan har zuwa sanda ya gama ina fata mun gane wannan sannan akwai wato littafin irwa'ul ghalil fi takhriji ahadithi manaris sabil a cikin mujalladi tara littafin manarus sabil littafi ne na fiqhun hanabila yadda kaga fikihu sunna ana kawo maganganu ana kawo hadisai da ayoyi sai zama ana amfani da shi wajen karantar da ɗalibai masu yin masters akan shari'a a jami'o'in saudi arabia mala albani ya zo umara suka haɗa su malam bin baz sai suka roƙe shi cewa don allah littafin nan yana da hadisai da yawa muna roƙonka mana takhrijin su ya tafi da shi littafi ne juz'i biyu haka baɗi da ya dawo sai ya dawo musu da wannan littafin mujalladi tara ya yi takhrijin hadisan gaba ɗaya duk da akwai wasu ɗaya-ɗaya da zaka je ya ce bai yi magana a kansu ba saboda abu ne na cikin gaggawa jama'a littafi ne mai ɗimbin fa'ida da ilimi akwai littafin ainihin wato sahih wa da'ifu abi dawuda wannan littafin jama'a yana daga sai tafan da ba buga ba sai da ya mujalladi wajen ashirin ne mala albani ya shekara wajen arba'in yana rubuta littafin a nan ne za ka gane wane ne albani kwalitin iliminsa takhrijin hadisan abu dawuda ne dalla dalla dalla dalla yadda kaga kamar littafin ainihin nasbur raya na zaila'i ko littafin talhisul habir na ibnu hajirin ko ire-iren littafin takhriji na malaman da haka albani ya dinga tsefe masail akan hadifai ya ware ingantattu ya ware da'ifai da haka ana bugawa sahih wa da'if suna na abi dawuda a haɗe suke haka gaba ɗaya ina fata mun gane wannan akwai littafin sahih da da'if na adabul mufrad adabul mufrad wannan na malam ainihin wato imamul bukhari akwai littafi ɗaya tamkar da dubu jama'a sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min at-takbir ila taslimi ka annaka taraha wannan littafi mai sunan albani malam albani namu kenan malam albani muhammad awwal adam na zariya zaria malamin mu Allah ya gafarta ya karantar da shi a cikin kaset 89 littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi bai kamata a ce kana ɗalibi na ahlus sunna baka je ka bi ka saurari waɗannan karatukan kana bin littafin ba za ka samu ilimi mai ɗimbin yawa ka gyara kurakuran da kake yi a sallaka ka san abin da kake yi a sallaka a ilmance mai mai dalilinsa ina fata mun gane wannan kuma wannan kasusuwa suna nan mu tawaffera za ka iya zuwa darul hadith da kenan cikin gaskiya layout ka siya a cd ne ko a sanya maka mp3 ka saka a jikin handset ɗinka ko a jikin motarka ko a jikin rediyon ka kana ji a hankali a hankali kana bin littafin dan yau da yin karatun littafin kamar shekaru ashirin kenan mu karatun da mu aka yi shi 1996 zuwa 97 ake karatun littafin kaga idan kai baka nan lokacin aka yi ko baka fara ustazanci ba ko baka nan garin da makamantansu to yanzu ina baka bushara ne ka je ka da ka karanta littafi ne mai dimbin fa'ida kuma aka samu malami wanda yake mai kwarewa akan sanin littafin albani ya karanta da shi Allah ya gafarta musu gaba daya wannan littafi a duniyar musulunci ba san littafi irin shi duk da Allah cikin hikimarsa wanda ya yi shi mutaakhiri ne jidda ma'ana littafin da ya tattara kusan dukkan hadisan sallah akwai wanda suka yi ƙoƙarin haka amma ba su samu dacewa irin tashi ba ko kuma koda sun cika gaba ɗaya to ba su ɗauki sharaɗin da ya ɗauka na kawo hadisan da suka inganta kadai ba kwatan kwatankwacin shi ne littafin ahkamul jana'izi wa uha shi ma mala albani namu ya karantar da shi a cikin kasusuwa wajen guda ainihin wato 90 da wani abu akwai littafin jilbabul mar'atil muslima wane mutum haka littafin adabu zifafi fi sunnatul mubahara wanda asalin shi ba kamar yadda ba da tarihi an je biki ne na wani dan uwansu da ya aure sai dan ya roki albani ya dan bashi wato nasihohi akan ya ake tarewa da amarya ce to shikenan babu komai zan rubuta maka sai rubutu kawai ya zama ya girmama ya zama littafi daga yan nasiha haka kawai shine da aka zo ranar walima sai aka buga littafin da yawa ana tarabawa a wajen kyauta kamar da ake raba souvenir me kuma ba mutane hankici da biro kuma mun gane wannan jama'a sai aka dinga ba musu littafa shine adabu zifafi fi sunnatul mutahhara ladubban tariya da amari kowa nan ya tare da amare shi ya san wannan ladubban jama'a ko mun fanci wannan da kyau jama'a ina gwagware to sai kuma ku karanta Allah shi kyauta ga littafai nan da yawa wannan kawai ana kwatance ne haka ta hadiru sajid miniti ittikhadil kuburi masajid wanda hani ne game da wata al'ada mummuna da ake a kasar ainihin wato dimashku ta watin abin nan ta yin masallaci idan mutum ya mutu a gidan shi ya masallaci sai a zo cikin masallacin sai a mai kabari mal albani littafi akan haka akwai littafin shi wanda shine karshen radin da ya a duniya shine littafi mai suna ar-raddul mufhim alaman man ulama wata shaddada wa ta'assaba wa alzama almar'ata bi sitri wajhiha wa kaffaiha wa aujaba wa lam yaqtani bi qawlihim innahu sunnatun wa mustahabbu duka sun dafi ne wannan raddi ne da yace daga shi ba zai ƙara yin raddi ba akan mas'alar ta zafi tsakanin shi da malaman saudiya dangane da hukuncin niƙabi wajibi ne ko ba wajibi ba galibin malaman saudiya suna cewa wajibi ne albani ya ce ba wajibi ba ne suka mai rubdugu shi ne ba ya fusata ya musu wannan raddin domin ya yi maganganun a cikin hijabul mar'atul muslima da aka zo sabon bugu ya sanya ainihin maganganun ya sanja wata mu suna jilbab to daga baya ya ware da ya zo yin muƙaddima ce wannan sai ta yi yawa da za a sake buga littafin sai ya ware ta ya sa mata suna daban domin ta fi asalin tafin yawa muƙaddima <laughs> shine sai ya ware ta ya sa mata suna ar-raddul mufhim mufhim shine alfahamu gawayi bakin raddi to ce bakin raddi dai kun kaji abu baki ai ba abun nan ko garwashi shine shine garwashi al-mufhim ina fata mun gano wannan Allah shi kyauta to ga nan dai da dama tamamul minna athamarul mustatab da sauransu akwai littafin nake so na mana ishara guda daya shine ta haƙiƙin talhisin sayu muslim talhisin sayu muslim wanda albani ya yi wanda ya yi shi ne lokacin an kama shi an kulle shi a gidan yari bai ciwo kowa komai ba bai wa kowa laifin komai ba a kama shi a kulle shi mamakin allah an kulle shi ne a gidan yarin da aka kulle ibn taimiyya hayarsu aka ƙara kama shi daga baya aka kai shi wani gidan yarin da ba a kulle shi a lokacin daga fensir ya ba da labari fensir wannan kalamurasas rasas sai kuma kofin sahihu muslim din da yake da shi iyaka abin da ya amfani da suke na wajen aikin amma kuma yi wannan taƙiƙin na littafin exisar na muslim na munziri bayan ya fito kuma ya tashi yin na shi daban amin exisari da yau muslim to wannan littafin ya da gaske tafan da suka bayyana baiwa albani ba tare da yana kwafan komai ba daga zakirarsa yawan na aiki ina fata mun gane wannan shi yasa ya kuma su zagin albani sai a ce ku ba a hankali domin kamar rago ne yana karo da dutse sai dai a tausaya mushi ka a tausaya wa don dutsen baya ji eh don ku ko larabci ba ku iya ba duk abin da kuke faɗa da hausa kuke faɗi da hausa kuke faɗi da haka koda yana raye oho bai san ma kuna yi ba wanda da yake so albani raddi to kamata ya rubuta raddin shi da larabci don manyan matsiyata wanda suka fi ku iya tsiya za mu zo mu ji sun mai raddoji da larabci suka yi irin su sakaf akwai wani shaidani hasan sakaf da ire-iren waɗannan su sun iya larabci tun da larabawa ne suna rubuta da larabci kuma ku dinga rubuta da larabci mana ko da baya nan yanzu a duniya sai duniya ilimi ta gaji abin nan da shekara 150 idan kowa da ya san albani ya san ku ya shuɗe sai wasu su karanta littafan sai su muku hukunci da ku da su albanin su wake da gaskiya a hukunta ku a matsayin jahilai kuma soya zuciya ko ma zindiƙai hala ina ba ta mun gane wannan kamar yadda ake ɗauko littafin ibn taimiyya da littafan wanda suka mai raddi sai a gane ke da gaskiya waye bai da gaskiya ko mun gano da kyau jama'a Allah ya shirye shi mu saboda muhimmancin wannan tarihin muna so za mu karanta wasu maganganu jama'a wanda wasu malamai a zamanin nan da ake ji da su suka faɗa ka albani don ka ji me maganan malamai na gaskiya game da malam albani don malami shi ya san malami mu jahilai ba mu san malami ba haka ibn tamiya ya bada labari a cikin minhajus sunna ya ce jahilai ba su san malamai ba kamar da ka san talakawa ba su san masu kuɗi ba malami shi ya san malami dan uwan shi amma da zaran yayi magana sai a ce hasada kamar yadda mai kuɗi shi ya san waye ɗan kulab ɗinsu na millionaires suna iya gane wanda yake yin shigar bultu ya bayyana kamar yana da kuɗi suna iya kuma gane waye ke da kuɗi me yasa malami ke iya gane malami saboda malami da jahili ne sannan ya zama malami da ka zai iya gane jahili ya iya gane waye malami hakanan mai kuɗi da talaka ne kafin ya zama mai kuɗi da ka yana iya gane waye talaka waye mai kuɗi amma shi talaka da bai taba zama mai kuɗi ba kaga ba yi da experience akan ya masu kuɗi suke haka jahili da bai taba shiga cikin ƙwaryan malanta ba bai san ya ake malanta ba kamar yaro ne yaro bai san waye bai san ya ake girma ba bai san halin girma ba dukkaninmu nan yanzu muka tuno mu sai mun tuna wasu abubuwa da muka yi da zami na damar da za mu koma yara da ba mu yi su ba ba ka bane saboda yarinta me yasa yanzu muka gane ba daidai bane saboda mun girma amma da za a mai da mu yara sai mun ƙara yin su inda mu yaran ne ko mun gane wannan da aka yaro bai san me ya khasa'is na girma ba to haka jahili bai san me ya khasa'is na malanta ba to shi ta muke so mu ji daga bakin malamai wanda ba su gaza sa'o'in shi ba me suka faɗa kan shi kuma hadda malaman da ya yi wannan rikicin da su akan niƙabi irin su Uthaymin irin su bin ina fata mun gane wannan jama'a daga ciki ga maganar muhammad ibn salih al-uthaymin ya ce fadilatu muhaddis sham a sheikh al-fadil babban malamin ƙasar sham malamin hadithi mai falala muhammad ibn nasir din al-albani fallazi araftuhu an sheikh abinda na san shi game da albani min khilal ijtima'i bihi wa huwa a iya haduwar da muka yi da shi wadda ba ta da yawa annahu harisun jiddan na al'amali bis sunna cewa malam albani yana da kwaɗayi kwarai wajen aiki da sunna wa muharabatil bid'a da kuma yin yaƙi da bid'a sawa'an kanat fil aqida am fil amal bid'an nan ta aqida ce ko ta aiki amma min khilali qira'ati li mu'allifati ta wajen karanta littafan shi kuwa faqad araftu anhu zalika na san wannan halin game da shi wa annahu dhu ilmin jammin kuma na san cewa mai ilimi ne ilimi mai yawa fil hadisi ilimin hadisi riwayatan wadiraya diraya sanin hadisi da sanin ilimin hadisi wa annallaha Allah qad nafa'a fi ma katabahu kathiran minan nasi kuma na san cewa Allah ya amfanar da dama daga cikin mutane ta hanyar abin da albani ya rubuta min da ilm ta wajen ilimi wa min haithul manhaj ta wajen tafarki walittijahi ila ilmin hadith da kuma karkatar da mutane zuwa ga aiki da ilimin hadisi wa huwa thamaratun kabiratun lil muslimina albani alfanu ne mai yawa ga musulmai jama'a kuna jin wannan magana daga bakin malam Uthaymeen Allah ya gafarta mishi yace wa amma amma min haisu tahqiqatil ilmiya alhadithiyya fanahi kabi in kana neman tahqiqi na ilimi in kana neman tahqiqi na hadisi to rike albani in ji ya yace ala sahulin minhu a hayanan ce duk da yake lokaci ya da sakaci fitar tarqiyati ba'd a hadith wajen daga wasu hadisai ila darajatin la ta ilai ilaiha min at aw at zuwa da darajar da bai kamata hadisan su kai ba wajen inganci ko kyautatawa wa adami hadati ma yakunu shadh da kuma baya kula da abin da yake shadhal matni wanda yake da matini shazi mukhalifan li ahadithil jiba li ahaditha kal sihhatan wanda ya saba wa hadisan da suke kaman duwatsu wajen inganci wa mutabaqatan li qawaid shari'a wanda suka kuma yi mutabaqa da ainihin kaidojin shari'a wannan magana jama'a ba daidai ce kaulan wahida mujazafa ce babu shakka albaniya da kurakurai kamar da kowa ke da su amma wannan umumin cewa yana da sakaci wajen inganta hadithai wannan magana ce mardudiya a ibn Uthaymeen rahimahullah ba kuma kuma yasa wannan magana ba sai waɗancan rigigimu da ke tsakankanin akwai hadisan da albani ya kawata su su suna ganin ya kawata su ne saboda su bayan ainihin wato ra'ayin shi kuma bi kulli insafin malam uthamin babban malami ne watakila ya fi albani ilimin fikihu. da iya istinbati da zurfin ilimi na ainihin wato aƙida amma a hadifi ko kusa bai kamo kafa albani ba na fata mun gane wannan jama'a wallahu ala sai ya ce wa ala kulli halin amma dai a takaice farrajulu tsawilul ba'i wannan mutum mai zurfin ilimi ne wasu alittila wanda yake da faɗin nazari kawiyul ikna' wanda yake da ƙarfin hujja wa kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutrak siwa siwa Allah wa rasul kowa ana iya daukan maganar shi ko kuma a batta in banda Allah da manzon Allah wa nas'alullah an yukthira min amsali fil umma muna roƙon Allah ya sa a samu irin albani da yawa cikin al'umma wa an yaj'alana wa iyyahu min al-hudatil muslihina والقادة المصلحين وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا allamana علمنا إنه جواد كريم duk wannan maganar wane maganar malam uthaymin sai malam rabi' ibnu ibnu abdul hadi al babban malamin hadisi yace zulima hadhar rajul ana cin mutunci ana zalunta albani ba a mushi adalci wa ma urifa wa ma arafa haqquhu arab wa ma arafa arab laraba ba san haƙƙin albani ba sun zalunci albani shi ya ɗauki magana ta ɓangaren akwai wanda suka mai da abin ƙabilanci cewa albani bature ba balarabe ba ne ba ɗan misira ba ne ba ɗan sham ba ne ba ɗan saudiya ba ne ya za a yi da wannan irin ɗumbin ilimin wannan ƙabilanci gudanci ne jama'a a nan garin an yi irin shi a ce ai albani malam awal ai ba kano ne to me wannan magana shi ko baka tsine shi ma ba mazzagi ba ne ko mun gane wannan da kyau jama'a kaga in ka aibata wanda cewa shi dan kano ne to garin su Kano mai fi garin ku Katsina ko Kano mai ake matake ko da mai kaje an fika ma'ana ko da da katsinanci kaje kenan an fika <laughs> ko mun gano wannan jama haka aka dinga wannan tece kuta ai ba ne ai wane ne ai wanda ya amfani mutanen gari ya fi 'yan garin ma daraja in ka ɗauki wannan lazimin to annabi ma ba ne a madina ko mun gane wannan ke jama'a babu wannan babu shi a musulunci daga cikin magudancin da manzo Allah ya hani kwarai kan shi aibata mutane da asalinsu ko da danginsu ko yi musu alfahari da asali ko dangi to larabawa malamai fa sun samu kansu a cikin irin wannan tashin hankalin shine rabi'u yake musu nasiha ya ce rajulun yankuluhu Allahu min kalbi uruba mutum Allah ya ɗauko shi daga cikin ƙwaryar ƙasashen turawa ƙasar kafirai wa yada'uhu fil maktabati zahiriya Allah ya kawo shi cikin maktabatu zahiriya ta Dimashku ahsana maktabatin fi sharki maktaba mafi kyau a gabashin duniya wa ya akifa fiha 60 sanatan ya rayu a cikin labararin nan shekara 60 wa yuqaddimu hadhihi al-juhud azima ya waɗannan ayyuka wanda suke masu girma sai ta kai wa da labararin ya da mukulin labararin na kanshi ya da ɗaki na musamman a labararin saboda ya fi masu zuwa masu ma'aikatan labararin ya fi su zama a labararin kullum yakan yi karatu a labararin bai gaza awa takwas kullum shine minimum wannan bandar ne zama kanshi a cikin yanayin da har zai kwana a ciki minimum karatu shine awa takwas a kullum shekara 60 jama'a kai ko direba ne ya shekara 60 yana tukin awa takwas ai ina jin ko da rufa ido zai zo daga Zaria zai kai Kaduna ko da rufa ido wallahi zai kirga maka duk ramuka da kwana shekara 60 ba karamin abu bane jama'a kuma kullun awa takwas a shekara 60 inda ba wani dalilin rashin lafiya ko tafiya ko wani abu makamancin haka Allah ya gafarta musu gaba daya wa qala aidan rabi'u yace alimun bari'un fil hadisi wa ulumihi wal ilali wa fil fiqh malami ne kwararre masanin hadisi da illa hadisi da fiqh faqihun nafsi ala tariqati salaf yana da fahimta zuciya mai fahimta kuma fahimta a kan manhajin salaf wala ya takallamu fihi illa a ahwa babu wanda ke suka albani sai masoyin zuciya kowaye in ka ja suka albani to akwai son zuciya game da shi imma son zuciya tsabaragen son zuciya ko kuma jahilci da aka kafa lissafa da wannan gabotarin na kaduna da waɗannan 'yan izalan da ake ce ma 'yan bush bushawa ɗin nan suna zagin albani su ma masoya zuciya ne da kuma duk wani malami ban cire kowa ba da zaka ya suka albani me ya maka duk abin da kake takama yayi akwai wani malami da kake kauna shi ma ya irin wannan abu in wata fatawa ce sharra akwai wani malami da kake kauna yana da irinta wane ne malamin da ahlus sunna suke kauna kauna ta a zo a gani irin ibn taymiya anan baya babu irin shi ibn qayyim muhammad ibn abdul Allah ya gafarta musu gaba daya dukkaninsu sa da irin wannan fatoyin da suka saba ma abin da ya shahara a zamanin su sawa'un gaskiya ne fata wasu ko ba gaskiya ba shi da mai yanzu idan wani abu ne da yazo zo ya faɗa wanda wani bai taɓa faɗa ba su ma sun faɗi irin wannan in wata suna ce da ya raya da kake jin haushi ba a bakinka aka ji ta ba su ma sun irin wannan in karantarwa ne da wayar da kan al'umma kake jin haushi su ma sun yi irin wannan me laifin da ya maka kawai gaba ce da ƙiyayya da rashin son gaskiya Allah ya tsare mu sai malam abdul aziz bin baz al'allama allah ya gafarta mashi ya ce ma ra'aitu hata adimis sama aliman bil hadithi fil asirin hadithi mithla muhammad nasir dinar albani ya ce ni dai ban taba samun wani da na taba ji labari ko na gan shi a duniyan nan wanda ya kai albani ilimin hadisi ba in ji bin baz kai kana nan kawai a ƙauye kana shashanci baka san abin da kake faɗa ba ya kamata mutane su dinga lissafa abin da suke faɗi jama'a sai babban malami al'allamatu al-yamani muqbil ibnu hadi al-wadi Allah ya gafarta mishi yace inna la nazalu nazdadu ilman bi sababi kutubin sheikh ba mu gushe ba muna ƙarin samun ilimi da littafan albani la yaqdahu fi sheikh nasiruddin wa fi ilmihi illa mubtadi' ya ce babu wanda yake sukan ilimin albani sai ɗan bid'a min zawil ahwa daga cikin masoya zuciya fahimul ladhina yubghiduna ahlus sunna wa na minhum yan bid'a da masoya zuciya su ne ke kyama ahalus sunna su ne suke cewa a yi nisa daga malaman hadisi duk wanda ka je yana cewa a yi hankali da ban albani to dan bid'a ne littafin albani jama'a sa daga cikin littafin da ya kamata bayan ka siya a matsayin kan ɗalibin ilimi to kar ka aje su ka tabbata ka karanta ba littafin da ake ajewa ba littafin da ake karantawa a fahimce su ka samu ilimi wanda baka taba jin irin shi ba sai a cikin littafin har ila yau ya ƙara ɗauko mana magana daga ainihin abdul aziz al sheikh mufti na ainihin ƙasar saudiya kenan a yanzu ya ce a sheikh nasiruddin al albani min khawasi na thiqat malam albani na daga cikin mashahuran 'yan uwanmu amintattu al-ma'arufina bil ilmi wal fadli wal inayati bil hadithi sharifi tashihan wa tad'ifan waɗanda suke ba da muhimmanci ga ilimin hadithi wajen ingantawa da raunatawa wannan maganin suna nan da jama'a amma zan mana ishara a ƙarshe zuwa ga littafan da zaka samu tarihin albani waɗanda ɗaliban shi da wanda suka zama da shi suka rubuta akwai littafin ulama'un wa mufakkiruna araftuhu ulama'un wa mufakkiruna araftuhu wani babban malami ne yi shi da tarihin malaman wannan zamanin akwai littafin Muhammad ibn Ibrahim Shaibani ɗalibin albani ne wannan ina ma kowa wasiya da shi ɗaliban ilimi in baka same shi ba za ka samun kwafin shi akan intanet sai ka sauke shi pdf kwafi zuwa handset ɗinka ko kwamfuta mujalladi biyu ne sunan shi hayatul albani wa atharuhu wa sana'ul ulama'i alaihi da za a karanta shi duk wannan hayani da ake a najeriya za ka samu amsarta duk wannan hayani da waɗannan suke yi waɗannan 'yan takifan suke yi a kan albani za ka samu amsoshinsa a ciki sunan malamin muhammad ibn ibrahim shebani mutumin ƙasar misira ne sai littafin ali ibn abdulhamid ali hassan ali abdulhamid al'athari alhalami babban ɗalibin albani mai suna ma'a shekina nasir sunna muhammad nasir albani mujaddidul mujalladi ɗaya akwai littafin ainihin wato malam muhammad ashamrani wanda ya rubuta sabtu mu'allafatil albani shi kuma index ne na littafin albani akwai littafin ainihin muhammad eid al-abbasi mai suna tarjamatun mujiza lifadilati sheikh al-albani akwai littafin ahmad aljaburi shi ɗalibin albani ne mai suna juhudul imam al-albani nasiru sunnati wa din fi bayani aqidatu salafis salihina fi bayanin imani billahi rabbil alamina akwai littafin kuma muhammad abdurrahman dan muhammad dan saleh al'airani wanda asali tesis ne na majistar da ya a jami'ar sana'a ta ainihin wato kasar yaman mai suna juhudu sheikh albani fil hadithi riwayatan wa diraya sai kuma malam ainihin wato amru abdul mun'im salim mutumin kasar misra yana da littafi mai suna almanhaju salafi inda shekhul albani sai kuma littafin ainihin abu talha umar ibn ibrahima wanda shi kuma ya same suna juhudul imam albani fi muharabatin rafida wa tafnidi a akwai wani tesis shi ma da aka yi a kasar ainihin jami'ar islamiyya ta kasar gaza a kasar ainihin falastinu kenan mai suna ara'ul imamul albani a tarbawiya. mai suna wanda ya shi sunan shi iyad ibn muhammad ashami iyad ibn muhammad ashami sai littafin juhudul imam albani fi tauhidul ibada na ainihin walid saifu annasar sai jami'u turathil allamatul albani fil aqida ta alif shadi ibn muhammad ibn salim ali nu'man sai nazmul fara'id fi ma mimma fi silsilatil albani min al-fawaid na malam Abdul Latif ibn Rabi' da dama da yawa dai akwai littafin Abu Isa al-Khuwaini mai suna asamar Dani fi dhabbi anil albani suna nan da yawa ayyuka da researches da makamantansu albani duniya ce mai zaman kanta a ilimi jama'a wanda ya yi biyayya ya samu fa'ida wanda ya ki yau kan shi asara kai ne zaka zama cikin jahilci da wauta ka dinga faɗin magana ana ganin ka wawa taɓaɓɓe wanda baka sa da kake yi ba da haka nasiha ga 'yan uwanmu musamman matasa waɗanda ainihin suke cikin harkar koyo da karantarwa da karatu da ilimin addini shine mu tashi mu dage mu nemi littafan waɗannan malamai malaman Allah malaman alkhairi mu karanta su waɗanda ya kamata mu karanta a gun malamai mu je mu samu malaman da suka iya su koya mana kana ɗalibi ya kamata aƙalla a ce ka karanta littafai irin sifatu sala ahkamul jana'iz littafin adabu zifaf tamamul minna da ire-irensu alhamdulillahi ba alfahari ba mu duka wani da an koya mana su Allah ya mana baiwa da malami malam Muhammad Awal Adam Al-Albani Allah ya gafarta mishi wanda ya tsaya tsayin daka ya karanta da mu littafan nan wasu an ɗauka a kaset wasu an yi a azuzuwa wasu an yi a ainihin karatu a ɗaka da aka duka mafi yawa mun koyi su waɗanda kuma ba mu koya ba an koya mana yadda ake ta'amuli da su shi sa ba alfahari ba jama'a za mu iya wakiltan waɗannan karatuttukan na littafin albani wanda yake da matsala akan za mu yi mishi bayani ƙarin bayani kake nema in kana neman aro ne kuma gabaki ɗayansu inda an buga su to muna da su a babban labirarin mu na dara hadisi salafiya ta ainihin mal albani Allah gafarta mishi da haka za ka iya a baka kai photocopy za ka iya zuwa a baka ka karanta da makamantansu sanan littafai ne da akwai su birjik a kasuwanni nan nan kano in kaje za ka same su kai nan nan kofar doka za ka same su balantana kuma in kaje kasar makka da haka idan kai ɗalibi ne kaje makka allah ya maka baiwa ka samu zuwa aikin hajji ko umara kar ka je ka sayo matarka gele da irin bakakken rigar na after dress ka sayo yanka rigar soja da wane ne duk waɗannan shirme ne ga suna a nan kano a kam alhazai ka tara ka da suka rage maka na guziri ka je ka soyi tafai wanda za ka karanta ka amfana ka amfanar khairun nasi man yanfa'un nas haka manzan Allah ya ina fata mun gane wani ya daga cikin kauyanci da 'yan Najeriya suke su kadai ke wannan kauyanci a kasar Makka jama'a 'yan Najeriya kadai ke wannan kauyancin kauyancin tsaraba mutane suke zuwa Makka kowa za ka gan shi kawai daga shi sai kayan sa shi sai robar ruwan zanzam haka suke dawowa amma 'yan najeriya ba kaya niki-niki wani sai ya sa riga goma sha biyu a jikin jikin shi ba ya siyo gwanjan tukari ya siyo fifin-fifin ya siyo robobi takalma sarka komai shirme abinda ga yana a kasuwar garinku ka je kana ɗauko shi kana dakon shi a banza kana bakan kawala sannan kuma ga tsada tun da kuɗin mu bai da daraja kuma an littafin nema mutum da siyo sai ya siyo riyadu salihina kaga wannan ƙauyenci ne dan zai siyo shi da tsada kuma akwai irin shi a nan garin sai ka so tafan da babu su wato mu 'yan najeriya na musamman ne mu komai namu daban ne bayan allah allah ubangiji ya kara mana lafiya ina fatan mun gane wannan jama'a to ina ganin zamu dakata a nan saboda lokaci ya kure lokaci ya kure sosai ko ba kuma isharar lokaci ba lokaci ya kure idan allah ya kai mako mai zuwa kai tsaye kawai za mu shiga cikin littafin ne amma za mu tsallake doguwar muƙaddiman da shi mal albani ya yi din za mu shiga asalin littafin shi talhisin daga inda ya ce bismillahir rahmanir rahim la ilaha illallah uddatul liqa uddatul illa to daga nan za mu tashi a shafi na 79 akwai wata doguwar mukaddima da yi wanda muka ce za mu bi ta yana ganin za a samu wata matsala musamman tun da muna so ne mu koyi asalin karatun wannan mukaddima ta malamai ce mu tafi karfin mu dalibai masu koyon karatu farko farko da haka wanda yake so ya koye ta sai ya jira daga baya a zo kanta insha Allah za mu saurara anan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullah kamar yadda aka gani jama'a shikenan insha Allah karatu ya dawo duk ranar alhamis daren juma'a in dai ba an yi ruwa ko wani dalili da ya fi karfin ɗan adam ba za mu ci gaba da karatu har zuwa abin da Allah zai sauwaka mana mu ga abin da za mu samu insha Allah ina wa kowa fatan alkhairi wassalamu alaikum warahmatullahi